This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. masu tsaron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan sazangon FM. Za ku sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron masu salamu alaikum barkanku da safiyar talata ashirin da tara ga watan Disamba ta shekara ta da biyar sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri kakanun labarai. wadansu mayaka da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kashe akalla mutane hamsin a jerin har haren da suka kai jiya Litinin a garin Maiduguri jami'an ƙasar iraki sun ce suna da sauran aiki gabansu a yaƙi da ƙungiyar isil bayan sanar da ƙwace garin ramadi kana wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a da tashar cnn ta gudanar ya nuna amurkawa ba su gamsu da yadda gwamnatin ƙasar ke yaƙi da ta'addanci ba to allah kyauta ana tuhumar shi ne da laifi na haɗin baki da kuma neman da husuma da kuma wallafa bayanai wanda ba haka suke ba da manta da hankalin mutane a Bauchi. Ku tabbatar da cewar wannan bayanai da ya buga kafafen yada labarai din ba haka suke ba? Za ku ji amsar tambayar ba labaran duniya kuma batu ne na kama wani ɗan gwagwarmaya mai yaƙi da zarmiya a jihar Bauchi. Gwamnatin jihar Adama za ta ɗauki nauyin jinyar waɗanda harin ƙunar baƙin wake a madagali ta shafa. Za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Waɗansu mayaka da ake kyautata zaton 'yan kishin Islama ne sun kai hare-hare jiya litinin da suka haɗa da tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake da harin gurneti da kuma hare-haren bindiga suka kashe akalla mutane hamsin. Fashewar farko ta auku ne jiya a wani masallaci da ke bayan garin Maiduguri. Jami'ai suka ce akalla mutane 20 suka mutu a harin da ake kyautata zaton mayakan kungiyar Boko Haram ne suka kai. Sama da 90 kuma suka ji raunuka. A wani harin kuma a garin Maiduguri har wa yau 'yan kunar bakin waken sun tarwatsa kansu a unguwar Braburin suka kashe mutane da dama. A garin Madagali da ke kimanin tazara kilomita 150 daga Maiduguri. jami'ai sun ce 'yan kuna bakin wake biyu mata sun kashe akalla mutane talatin a tagwayen hare-hare a cikin kasuwar garin tashin hankalin ya faru ne kwana ɗaya bayan da mayakan da ake kyauta zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka kaddamar da hare-hare a maiduguri abin da ya haifar da musayar wuta da rundunar soja rahotanni na nuni da cewa musayar wutar ta shafi farin kaya da dama makon jiya shugaban najeriya muhammadu buhari ya faɗa a wata sanarwar 'yan kwanaki kafin cikar wa'adin da ya ɗiba na shawo kan ƙungiyar boko haram cewa sun ci lagon ƙungiyar mayakan kalaman da aka alkawarta makonni da dama da suka shige daga ƙarshe sun tabbata ina mai farin ciki sanar da ku cewa an kwato birnin ramadi wannan kalaman firaministan iraki haidar al'abadi kenan ya faɗa a wani jawabin da ba safan ba na samun galaba da ya gabatar wadda yake fama da hare-haren ta'addanci daga ƙungiyar isis sojojin iraki sun cire makamansu sama suna rawa sun kama yi fareti a kan titunan babban birnin lardin na ambar suka sanar da wato birnin bayan watanni bakwai yana ƙarƙashin ikon 'yan ƙungiyar isis jami'an iraki sun ce abin da ya rage yanzu shine kakkaɓe mayaƙa kalilan da ke nuna turjiya a kuma kawar da nakiyoyi da aka bibbinne karkashin ƙasa a birnin ramadin da kewaye da kuma nakiyoyi da mayakan isis ɗin suka dana cikin ɗakunan kafin a tarwatsa su sai dai kuma yayin da ake bugi a bagadaza manyan 'yan siyasar iraki ne da masu kula da lamura suna gargaɗin cewa idan ba a inganta rayuwar 'yan sunni ba har yanzu da sauran ƙalubale a yaƙi da ƙungiyar ta isis wata kungiyar da ke adawa da isil a babban birnin kasar libya ta fitar da wani faifan bidiyo da ya bayyana dalla-dalla bayanan waɗansu mayaka da aka kama waɗanda suka ce suna cikin waɗanda suka kai hare-hare a wurare da dama cikin birnin tripoli bayanan nasu na nuni da cewa kungiyar ta'addancin tana dogaro ga mayakan da ba su da kwarewa wajen gudanar da ayyukanta a ƙasar ta arewacin afirka da ke fuskantar ƙarancin ma'aikata Duk da haka gwamnatocin kasashen Turai suna ci gaba da nuna damuwa kan yadda kungiyar ta'addancin take haɓaka cikin sauri a Libya. Suka ce a cikin watanni shida da suka shige, kungiyar ISIL ta kusan riɓa yawan mayakanta zuwa dubu biyar a ƙasar. Kungiyar mayakan kishin Islamu mai tsatsauran ra'ayi ƙarƙashin jagorancin Adil Rafkara, wani haifafan Tripoli ɗan shekaru da biyar ita ce ta fitar da faifan bidiyon. wanda yake bayanai abin da ke cikin bidiyon ya la'anci kungiyar ta'addancin da cewa addinin islama bai taɓa kasancewa addinin ta'addanci ba sai dai masu kula da harkokin tsaro sun ce bayanan mayakan wato mayakan biyar duka banda guda ɗaya manuniya ce cewa kungiyar isis tana da sauran aiki kafin ta kafu akalla idan ta shigo tripoli kuma za ta fuskanci matsaloli wajen samun mayakan da za su shiga babban birnin ƙasar ta libya to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Masu taimaka alkali yanke hukunci a birnin Cleveland na jihar Ohio da ke nan Amurka sun ƙi amincewa da tuhumar jami'an 'yan sandan nan biyu da suka harbe wani karamin suka harbe wani yaro dan shekaru goma sha biyu da haihuwa a watan Nuwamba ta shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wadda yake dauke da bindigar da daga bisani aka tantance cewa ba ta ainihi ba ce. Mataimakin mai gabatar da ƙara Matthew Maya ya ce an ga matashin sau da dama yana zaro bindigar daga da marasa yana maidawa 'yan sa'o'i kafin a tunkare shi a kashe shi. ra'ayin lauyoyi da ke kare dangin raya sun bambanta da shawarar da masu taimaka alkali suka yanke kan wannan batu suka ce lauyan karamar hukumar Cuyahoga Timothy Maginti ya shafe watanni yana wuce gona da iri yana murda hannun masu taimaka alkali yanke hukuncin da neman su kada ƙuri'ar kin amincewa da tuhumar 'yan sandan. Ko da yake hoton bidiyo ya nuna 'yan sandan suna harbin Tamir cikin ƙasa da sa'a ɗaya mai shigar da ƙarar ya yi hayar waɗanda a cewarsa ƙwararru ne da suka wanke jami'an ta wajen shaidawa masu taimaka alkalin cewa matakin da suka ɗauka ya yi daidai. hoton bidiyon ya nuna ɗan sandan sintiri timothy loman yana harbin tamir rice yan daƙiƙai da isa wurin a motar yan sanda domin tunkarar matashin an tura jami'an yan sandan ne a wurin bayan da wani ya kira layin neman tallafin gaggawa ya shaida musu game da wani mutum da ke ɗauke da bindiga masu taimaka alkali yanke hukunci sun ƙi tumar direban motar yan sandan frank garbak da wani laifi labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc to madalla Da farko za mu faro shirin ne daga jihar Bauchi inda Alhaji Yakubu Jibrin sakataren haɗakar ƙungiyoyin masu yaƙi da almubazzaranci da kudaden gwamnati wadda yanzu yana hannun rundunar 'yan sandan jihar bayan da suka je har gidansa da ke Kano suka kama shi. Kakakin rundunar 'yan sandar jihar Safartandan Haruna Muhammad ne ya tabbatar da haka a hira da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. Ana tuhumar shi ne da laifi na haɗin baki da kuma neman da husuma da kuma wallafa bayanai wanda ba haka suke ba. da zumunta da hankalin mutane a Bauchi. Ku kun tabbatar da cewar wannan bayanai da ya buga kafafen yada labarai din ba haka suke ba? To ai aikin ɗan sanda ba ba wai ya tabbatar wa mutum ko yana laifi ko ba laifi aikin ɗan sanda shine ya bincika idan an kawo koke ɗan sanda ya bincika ya kai kotu kotu ce take da dama ta ta gane ko mutum yana da laifi ko ba shi da laifi. Laifin sannan da kuke zargi ya kai a kama shi a tsare shi a je gidansa a kamo shi. A to ai laifi ko koke aka rubuto kuma hakki na ɗan sanda ne idan an rubuta masa koke ya bincika idan ya bincika ya yi inviting ɗin mutum ya ba da shaida ya tattara bayanan da yake da shi ya kai gaban kotu shi wannan yana da 'yancin faɗan albarkacin bakinsa ba tare da ya musguna wani ba a matsayinsa na ɗan jihar Bauchi abun da ya ga bai yi daidai ba ko yake da zargi a kai yana da dama ya yi bayani a kai. to ai yanzu ma ba an ce yana laifi ba ne ai ma shi shi sa dan sanda idan ya kama mutum dan sanda yana fara da mutum a suspect zargi bincike ne muke yi kuma da zarar mun ga binciken mu za mu kai shi kotu yanzu dai yana tsare a hannun ku kenan eh to sai dai tuni yan jihar Bauchin suka soki hukuncin da yan sandan suka dauka kamar yadda Alhaji Ma'azu Abubakar Tekun ya ce take dokar kasa ne tsarin demokuraɗiyya ba daidai ne mutane sun faɗa abu a kama su ba shi shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari adalin mutum kuma ta jam'iyyar APC ita da take ce an gani a faɗa to in waɗannan abubuwa ya faru na ganin shi Muhammadu Buhari ba zai ji daɗin cewa wasu mutane suna ko zage-zage wasu mutane a a ko cewa sun yi kaza sun yi kaza ka masu ba ina ganin kamar wannan zai kawo masu cikas a siyasan daga yammacin turai don za su ga cewa to ita jam'iyyar APC ke yarin demokuraɗiyya kuma ba shi ɗanci yanzu kuma fara kawo mutane ina ganin kan ba daidai ba ne. shi ma malam nasiru ibrahim darazau ga abin da ya ce. yanzu ana so a mayar da mu mulkin soja wanda idan ka faɗi ra'ayinka shine za a nuna a yi barazana da hukuma da jami'an tsaro su kama mutum kaga wannan ba daidai ba ne ko muna kira wa shi shugaban ƙasa yanzu janaral muhammadu buhari ya kamata ya sa ido a irin wayannan abubuwa da yake faruwa yau jami'an tsaro bai kamata su ɗauki wannan mataki a kansa ba in gwamnati ta ce musu su yi ce su ba yaran gwamnati ba ne. Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya. ya sani, na duniya, bata ya zane gani haka ya zane mugula a amu Gwamnatin jihar Adama za ta ɗauki nauyin kuɗin jinyar waɗanda harin ƙunar baƙin wake ya ritsa da su a garin Madagali jiya Litinin. Harin da aka kai a jiya Litinin ɗin ya halaka ƙalla mutum talatin kuma babu mamaki don adadin ya haura haka. gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo jibrilla wadda ya jajanta a iyalan waɗanda fitinar ta rutsa da su ya kuma yi alkawarin gwamnatin sa za ta ɗauki nauyin jinyar waɗanda suka jikkata kamar yadda za ku yi cikin ci gaban rahoton da wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko mana gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo jibrilla wanda ya nuna alhininsa game da kunar bakin waken ya kuma buƙaci jama'a da ke sa ido ganin ma yadda maharan a yanzu ke sauya salo. wannan abin da kama yadda muke magana kullum eh, da yardan Allah dai Allah zai kawo saukinsa amma muna maganganu da mutane madagalin yanzu wanda suka ji ciwo suka ji dai suna nan an kawo su mobi kuma an shigo da su da nan so eh, mu ƙara addu'a da wannan lamarin da Allah dai ya sauka kuma Allah kiyaye mana eh, na gaba yalla bai wannan shi na farko ba a jihar ka kamar su wanda abun ya shafa yanzu wani tallafi ko taimako wanda suke jinya gwamnati za ta yi da abu ya faru irin wannan akwai dama magunguna da sauransu wanda za a yi a take kuma za a ci gaba da biyan musu kuɗin asibiti eh, kuma eh, daga baya ma Musa ɗan wani kwamiti zai ya duba inda duk suka ji ciwo gida-gida a gaya suke eh, duk ba bubamin da suke faruwa haka muka ta dinga yi kuma wannan ɗin ma haka za a yi da yanzu Allah. muna kira duk dai Eh, wanda zai iya taimakawa a samo jini don Allah eh, muna roko eh, a taimaka a je asibiti a bada jini don a samu a taimaka wa uwa. da ya faru kwanaki makwai da gaske a jimeta nan mutane sun fita da yawa sun bada jini kuma a asibitin da yake mubi duwanda yake ji da sauransu da wanda asibiti yake madagali a taimaka a fito a bada taimakon jini na don zai taimaka wa wanda suka ji ciwo. Waɗannan hare-haren ƙunar bakin waken da aka kai a jun Adama da Borno na ma zuwa ne yayin da jama'a ke nuna farin cikin su game da matakin da gwamnatin Buhari ta ɗauka na ɗaukan 'yan ƙato da gora wato civilian JTF aikin soja. Sunana Yakubu Uba, wannan matsayin gwamnati ta ɗauka shine mafi ala ta yi daidai da ɗan gari akan ci gari wayannan ba ma a ɗauke su aikin soja an ɗauke su a bar su a wannan wajen inda suke su suka san kan garin su suka san duk wani lunguna su in ka ɗauke su a wannan aikin a yanzu ma da ba a biyan su wani abin kirki suna yi sun sadakar da rayuwarsu balantana ka sa su aikin soja wato ka daɗa ƙarfafa masa gwiwa kuma nan ne za a ga aiki da cikawa. Alhaji Bako Ali ne shugaban civilian JTF na jihar Adamawa. Mun ji daɗi game da abin da an faɗa kuma da muka ji mun ji daɗi kuma sun sa a mu allura wanda za mu sake aikin fiye da na dama. Saboda dama muna gudu kar mu sha wahala kuma gwamnati ta bar mu kamar irin yadda aka bar mu a Adamawa. A ce gwamnatin jihar, gwamnatin tarayya ce muna nan ɗaya daga cikin wayanda ya san muhimman ayyukan ya sani shafa mu ma mun nuna farin ciki. Ibrahim Abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya an tashi kallau yau lafiya bautar allah muke allah kuwa shine don daya a gaida Ibrahim Abdulaziz. wata yar kanuwar yarinya yan shekaru hudu da haihuwa kenan da ta samu kariya lokacin tashin wasu bumabumai a cikin garin maiduguri jam'iyyar pdp mai adawa a jihar niger ta zargi gwamnatin abubakar sani bello na jam'iyyar apc da yi ma tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu bita da kulli da sunan yin binciken kudaden da aka kashe ba a kan ƙa'ida ba. Kaɗan daga cikin rahotanni da za mu kawo muku cikin shirin hatsi an jima kenan. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma sha biyu da minti goma sha shida da daƙiƙai ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To ganin cewa wannan shi ne shirin karshe na wannan shekarar da ke bari mu ta biyar mun ga cewa ya kamata mu jingine muhawarar da muke saurare ta jihar Kogi mu yi bitar batutuwa da shirin nan na tsaka mai wuya ya taɓa a cikin wannan shekarar ta biyar. To mun buɗe farkon wannan shekara ta 2015 ne da rikicin da ya barke a cikin watan Janairu kan batun zaben shekarar. ta hoho shugaban ƙasa President Goodluck Jonathan akwai abubuwan da aka samu da yawa waɗanda can baya ba a taɓa samun su Ina so in sanar da kai yau ko cikin garin mu na ka shigo ka riga ka san da ana yin aiki abubuwan da ke taya a fatin pdp in ka duba kana sauraron rediyo ka ji magana ya yi aiki yawa dan pdp zai ce maka an yi aiki an yi aiki an yi aiki ina aikin yake daidai su je wani guwa ma ba jihar kano ba jihar kano ta fi karfin pdp a ka je yanzu nan ina gaya ma ta huntuwa ka je a gamman je gamman girls day secondary school ni na je na ga ajin da dalibi saboda da shin wa'annan iyayen gidan na kusan da suka yi makaranta haka suka yi ta a tabbata mutanen jihar katsina ba za su yadda a yi masa ke da ba ruwa ba don kai wa allah ibrahim buhari an ɗauki hoto yanzu ameci ya sa mutum mutum mu cikin harkan gwamnati an bai wa inyamuri komishina. an bai bere bai famana sakatare an bai wa bahaushe ciyaman mu a tarawa gaba da tsuntsaya ne mu daure mu daya pdp magu-magu da rufa-rufa take yi na dauki wannan abu kamar wasan yara ne a mun shirya wa zabe mu muka shirya wa zabe yan adawa bana za mu canji daga sama har kasa ina ganin tun da muka fara zabe a taraba pdp ta fara fidda gwani ba mu taba fidda gwani salun alun ba shi wannan gwamnan wanda da ka taba shi zai ce qala Allahu rasulu ya kamata ya ji tsoron Allah mutumin jihar Kaduna ko baya kaunan Allah ya san zo mantar an samu alheri ba abinci ba sana'a ana kashe mutane wannan ya dame mu kuma ana magana security ina security yake ina ga ko da wani sentiment mutum zai diba ya kamata ya yi adalci ya fahimci cewa to mutum ko da ina ya mun adalci sai mun canja wannan gwamnatin magana ma ya zo ya ce wani lamaran yaro ya yi aiki aikin baban giwa ne haka ne to a watan biyu wato fabrairu na wannan shekara ne 'yan najeriya suka fafata kan ɗage zaben da aka yi daga ran 14 ga watan na fabrairu zuwa ranakun 28 ga maris da kuma 11 ga watan afrilu da nake cewa a kasa a tsare a raka a jira ba ce a yi faɗa ba inda na ce a yi faɗa sau uku da da ban samu ba na je har zuwa ga kotun koli ai da a tsakani na ya faɗa. mun wayi gari a jihar plateau a yau ba muna maganan karɓa-karɓan a tsakanin kabilu ba ne a'a mulkin ɗa zuwa uba zuwa ɗa zuwa jikoki da taɓa kunne shine abin da muke fuskanta a jihar plateau dukkan abin da ya kamata shugaban ƙasa ya aiwatar ya aiwatar ya samar da wutar lantarki ya samar da ilimi ya samar da amfanin gona a wannan jiha jihohin ƙasar yarbawa wani abin da alayyar ya faɗa duk karya yake babu ilimin titin ma babu shi wutan ma babu ita kai kanka yanzu ga gudun yanzu babu wuta a gurin ina so mutane fa su gane dan jam'iyyar pdp ne fa da saboda haka na kawai wannan magana da suke faɗa da shi dan pcp sun ma da shi dan pdp ma ni dijinsu nake yi sai watan maris wata na uku na wannan shekara lokacin da ta zo ma ta barke kan kudurin gwamnan jihar neja na wannan lokaci mu'azu babangida aliyu na hannun taragaman mulkin jihar tasu a hannun kakakin majalisar dokoki adamu usman maimakon mataimakinsa ahmed musa ibeto to barista bara'u shehu kagara ya ce abin da gwamnan ya aikata a wannan lokaci ya yi daidai yayin da ɗaya lauyan barista abdulmalik sarkin daji ya ce hakan ya saba doka. shi wannan sashin da ya faɗo ai yana magana ne akan aktin muƙaddashi ake cewa ba riƙon ƙwarya ba muƙaddashi riƙon ƙwarya ai ba mutuwa yayi ko rasuwa yayi um, ko ci tsige shi aka yi ko wani abu ba kada gona ko wani ya yi tunanin don yana da ƙarfin mulki na gona kowa cikin ajihun shi yake sai abun da ya ga dama zai yi shi sika da aka ce an ba mu kaddashi bai ce shine gwamna ba ba mu gamsu ba ba mu yadda ba ba za mu yadda ba kuma muna nan sai mun tabbatar da an yi abin da ya dace muna magana ne akan abin da kundin mulki ya ce wanda a tunane na za mu yi amfani da wannan dama mu wayar da mutanen Niger kadda gona ko wani ya yi tunanin don yana da ƙarfin mulki na gona kowa cikin ajihun shi yake to idan son ayi ya fara shiga ciki yana kau da doka yana amfani da son ra'ayin shi to babu wanda zai kira a jihar Neja saboda yanzu daga wanga abin da yi wanda doka bai da shi ba karshen ta in ya dawo sai ya ce kai ya ma sallami mataimakin gona To watakila za a tuna fafatawa da aka yi cikin watan Afrilun shekarar nan kanta zomar gwamnan jihar Taraba tsakanin Hajiya kuma sanata ta Jumai Alhassan da ishaku Darius wanda kansa ne shugaban jam'iyyar PDP na jihar Taraba din Victor Bala da shugaban jam'iyyar APC na wannan jihar Hassan Jika Ado suka yi matsa gashin baki. Ina nema wurin mai bayarwa ne mai bayarwa kuma shine Allah. Na yarda da Allah bani tsafi bani kashe mutane 2015 ai sai wanda Allah ya ba sa'a ya kai. Na jin na jina PDP da shekarar. 203 pdp ta ci taraba 207 pdp ta ci taraba 2011 pdp ta ci taraba wannan zaben pdp ta ci taraba farko tukuna mana ina tambayan victor wai shin jam'iyyar pdp tana takara a jihar taraba idan tana takara sai a gaya mana ina ne aka yi zaben su jirgoni mu zaɓe koyaushe kowa aka kawo eh, eh, in an yi zaɓen da za mu cinye kuka kowa ma a kawo in ya so shugaban hukumar zaɓe ke ga da kansa ya zo zaɓe taraba wallahi wallahi allah ya tafi za mu cinye gwamnati a taraba ba. idan yana ba da rai ne ya ɗauki raina in don na faɗi gaskiya ne idan kuma yana azurta mutum ne ya sa in ce in shi yake yi har ya isa tsoron shi zan ji in an kashe ni ma akan na tsaya wa mutane na wallahi na gode Allah kila zan sami rahaman ubangiji haka ne to kamar yadda kowa sani pdp dai ta sha kanshi a hannun apc a zaben da aka yi na watan mayun shekarar nan ta biyar wanda kansa ne wasu 'yan pdp guda biyu masu sabanin ra'ayi wato faruk ahmed gusau shatima rijiya da alhaji musa da dala suka gwabza dangane da abin da ya jiyo shan kashin pdp din a hannun apc sai abin da shugabanni zababbu suka ce shi ya kawo mana faruwa shine ya gugurta jam'iyya a kawo ɗan takara wanda bai cancanta ba a ce shi ne zai zama ɗan takara a convention da muka je muka yi na taron jam'iyya na jos a nan ne aka tabbatar da cewa za a yi karba karba a tsarin pdp ba musamman ina za mu je ba irin mitin wanda an ka saba ko na sati sati ko na wata wata an ka daina yi to kaga irin wannan abu har a ce wai don ba a yi zonin bane da sauransu to ya ya je faɗi wannan magana ne don shi ne ɗauko asalin kwazuwar jami'a PDP tun daga Obasanjo aka samu wannan matsala. Musa Dalla kai me yasa kike ganin cewa wannan karba karba ne ya jawo muku matsala? Eh abin da yasa na ce tsarin karba karba ne ya jawo matsala shine kamar magana da yake tun daga 99 din nan. Ai 99 din nan abin da ya kawo Obasanjo tsari ne na karba karba Daga nan aka ɗauko wannan karba karba sannan kuma lokacin da Obasanjo ya zo saboda wannan karba karban ne ya sa Obasanjo kaga Yarabawa ma gaba ɗaya mutanen sa sun kishi amma saboda akwai tsarin karba karba mutanen Arewa suka tsaya masa yayi wannan mulki. To a gaishe ku, to a cikin wata na shida wato watan Yuni ne muka saurari muhawara Honorable Umaru Duddaye da Baba Ali Mai Dala kan zaben gwamna tsakanin Ibrahim Gaidan na APC da Adamu Maina Waziri na PDP a jihar Yobe. Wannan asibiti ne kare manta gwamnatin jihar Yobe ne ba bambulas yake faruwa a cikin garin Potoskum da bakin ta officially ta fara ta ce a ɗauki majinyata a kai su ko azare ko a kai su jigawa general hospital babban sana'ar jihar Yobe na wannan aiki. aikin naira goma a yi shi a dubu ɗari kana da babban sana'an ta kana da hujja ce ka je ka yi kwalta daga bai mari kawai zuwa bukati akai wajen kusan biliyan daya wane ne ya kawo wani abu a yobe mun yi ministan agri mun yi ministan industry mun yi ministan police mun yi ministan harkokin waje mun yi ministan science and technology ka gaya mana menene aka yi anan alhaji mustapha gwani yana zaman ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar usmaniya na farko dai kungiyar mu ta usmaniya muna da manya manyan mu basu kira mu sun ce mana za a yi sulhu da adomai na waziri ba domin adomai na waziri ba abinda bai mana ba na cin kashi a yobe ya zo ya yi mana antifati to yau idan aka ce za mu yi sulhu da adamu to na farko dai gaskiya mu ba mu ji a bakin manyan mu ba sai dai wasu ƙararu mun ji sun ce sun ji sun yi zama a jigawa ba yan usman bane to ganin irin rudani da jihar yobe ta shiga ba kwa ganin kumara mashi baya in dai abubuwa za su yi kyau babu alkhairi tattare da bin ado mai waziri minista nawa ya rike ya rike ministoci da dama amma a yanzu mutum biyar ba za su fito su ce ma mun ci moriyar Adamu ba a jihar Yobe babu shi saboda haka bin Adamu ga talakan Yobe in dai mutum ya san ciwon kansa ganin yadda yunkurin haɗin kan ke neman yin kafar ungulu sai na tambayi Alhaji Adamu mai na Waziri don jin abin da yake faruwa ni na tashi na jenguru da gashuwa da damaturu da potiskum na yi jawabi a benin jama'a na neman haɗin kai kuma na fara da cewa duk abubuwan da aka yi min na rashin dan daɗi da sabawa na yafe ni ma na nemi mutanen da na sabawa a siyasa a yafe abun mamaki ne abun takaici ne a ce wasu sun zauna sun yafi juna sun zauna sun nemi haɗin kai a jam'iyya a namu ƙasa a ce kuma wani ya tashi ya yi biris ya yi watsi da wannan to me ake so ne a samu don a alif dubu biyu da goma sha da aka yi zaɓe rashin haɗin kan nan da ya yi rashin yafewa don kurakuren da muka yi wa kanmu da raunin da muka yi kanmu shi ya yasa muka faɗi. To a gaishe kuma alamai to jama'a wannan shine kashin farko da ke kunshe da shirye-shiryen watanni shida na farko na wannan shekara da muka gabatar a cikin wannan shiri. ya Allah ya kai makon gobe za mu kawo muku kashi na biyu da zai kalli sauran watanni shida na ƙarshe na ita shekara ɗin a shirin makon gobe ɗin in Allah ya kai mu za ku ji batun rikitan majalisar dokokin Najeriya da yadda Abubakar Atiku Murtala Yako da gwamna ne yanzu Bido suka raba kawunan mutanen Adamawa da ko maganar kwaskwari nan ta kusan naira miliyan metan da gwamna ganduje na kano ya ce zai batar a kan gidan mataimakin sa akwai ko maganar rigimar da aka yi kan mutanen da buhari ya gabatar a matsayin ministocinsa wanda za mu taɓo da zai muna godiya ga dukkan bakin da suka halarci wannan shiri na tsaka mai wuya suka yi muhawara a cikinsa da kuma wakilanmu da suka taimaka wajen haɗa wannan muhawarori din da ko musamman ku masu mu da kuka ji shirin a madadin dukkan ku ne ne aliyu mustapha sakwato a washington to a gaida malamai ga tashin kanun labarai kafin mu sallama da ku Waɗansu mayaƙa da ake kyautata zaton 'yan kishin Islama ne sun kai hare-hare jiya Litinin da suka hada da tagwayen hare-haren ƙuna bakin wake da harin gurneti da kuma hare-haren bindiga suka kashe akalla mutane hamsin. Bashewar farko ta auku ne jiya a wani masallaci da ke bayan garin Maiduguri. Jami'ai suka ce akalla mutane 20 suka mutu a harin da ake kyautata zaton mayakan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai, sama da 90 kuma suka ji raunuka. kalaman da aka alkawarta makonni da dama da suka shige daga ƙarshe sun tabbata ina mai farin cikin sanar da ku cewa an kwato ramadi firayim ministan iraki haidar al-abadi ya faɗi hakan a wani jawabin na ba sabon ba da na samun galaba da ya gabatar wanda yake fama da hare-haren ta'addanci daga ƙungiyar isil a gaishe ki da haka allah kamun ƙarshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin grace alheri abdu wacce ta tayar gabatar da shirin da julie lazarus gresham da ta kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba imam ali zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.